Salamu alaikum malam. Ganin irin narkon azaba da Allah maɗaukin sarki ya tanada wa wanda ya shirka a gare shi, sai nake tunanin cewa yana da matukar kyau idan zaka taimaka wajen kawo mana wata addu'a da ta zo daga Alkur'ani domin samun kariya daga fadawa ga shirka ba tare da ma mutum ya sani ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan addu'a ita ce addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam a can cikin suratu Ibrahim aya ta talatin da biyar, inda annabi Ibrahim yake cewa rabbi ja'al hadha Amina aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam annabi Ibrahim cikin jerin gwano na addu'o'in da yake yi na Allah ya tsare shi ya tsare mashi iyalin shi Allah ya karɓar mashi kamar idan muka koma can suratul bakar za mu ga wani sashe na addu'o'in annabi Ibrahim duka yana roƙon cewa ya ubangiji ka tsare ni da ni da zuriyata da ni da 'ya'yana kada mu bauta mu gumaka kun ga wannan babba addu'a ba wai kai idan ka tsira ba baka da tabbas game da abin da ya shafi yaranka annabin Allah annabin Allah Ibrahim yake roƙon ya Allah ka tsare min zuriyata don haka anan ibnu kasir a yake cewa wannan sai nuna cewa ya kamata ga kowane mutum idan zai yi addu'a na farko ya yi addu'a ga kanshi ya yi addu'a ga 'ya'yan shi ya yi addu'a ga dukkan zuri'a shi da kuma mahaifan shi koyi ga annabi ibrahim musamman irin wannan yanayi da muke ciki na lalacewa tarbiyya don haka a koda yaushe wannan addu'a ta annabi ibrahim mu lizimce ta a koda yaushe rabbi aminan wajnubni wa baniya an asnam gani wannan rashin security da muke ciki muna roƙo wannan addu'a ita ma tana amfani a wannan ya Allah ka tsare mu da ƙasar mu rabbi ja'al hadzal balada aminan a wajen ibni wa baniya anna abuda al asnam wassalamu alaikum wa rahmatullah